kin yi amfani da karfin kakin da yake kin kawo ni ma'adanar ku a lokacin da ban yi tsammani ba don haka ni ma zan yi amfani da kwakwalwa ta in fita a ma'adanar ku a lokacin da baki tsammani ai idan dare yayi ba na bacci saboda idan na yi bacci ƙananan kwari irin ku za su samu daman da za su yi bacci a kaina ai sandan maharbi ba ta razana zaki Ban da abinci shi ƙaramin ai a karamin ruwa yake yawo amma babban a babban ruwa yake yawo saboda haka ki rika lissafawa daga yau zuwa ranar da za ki kai ni kotu zan yi amfani da kwakwalwata in fita a hannunki ko a hannun da na so maka sassauci saboda ta inda na bana kama ka amma tun da ka ce haka an dinga maka azaba kenan daga yau sai ranar da za ka ka kotu sai in ga ta yanda za a yi ka gudu ana buƙatar adalci ko sassauci daga gare ki duk iya tunanin ki na duniya ki ƙare za mu gani ni da ki muna cikin filin su kuwa ne ga dawakai nan a ko ina me rage saura su kuwa asp party babu gudu babu ja da baya amma shawarar da zan baki ƙara tsaro ko kuma ki kashe a yanzu yanzu nan ko kuma kafin mu je kotu na bakki lafiya haka ce Ni da fati, ni da fati, ni da fati, fati na na na na na ni da fati, ni da fati, ni da fati, zum da fati. Kana da bacci jiya. amma kuma ni kuma na sa an gana maka azaba mai raɗaɗi mai tsanani saboda haka gobe zan kai ka kotu kuma sannan yau ma za a maka azabar mai tsanani mai raɗaɗi ne tafi da wanda aka maka matsala ta da ke wurin kai na baki shawara cewar ki nemi bindiga ki harbe ni a nan ki huta ni ma na huta amma kin kasa saboda haka abu ɗaya zan gaya miki cewa ina nan akan bakata ai ba ni bace zan kashe ka kotu ijaza yake maka hukuncin kisa ta hanyar rataya ina roƙon ki da ki koma ki je ki tattaro dukkanin tunanin ki ni kuma na miki alƙawarin cewa wallahi tallahi a gaban ki zan fita ni kuma na maka alƙawari ni zan kashe ka da kaina sannan kuma kar ka manta you have less than 20 to appear before the court. To da da fati, da fati, da fati, a su kenan to mana a su gashi kuma har karfe uku ta yi baka fita daga gurin nan ba saboda dukan da ka sha kayi laga-laga <laughs> dukan da kika sa aka man ɗazu ya sa dubiyoyi na wallahi suna mun ciwo amma ki kwanta da hankalin insha Allah zan fita akan irin ki ko ba za ki iya cewa komai ba lokacin da zan fita wallahi 아 화가 가지? 오 mahaifinsa da ya kashe mahaifinsa da mahaifinsa har da masa wanda ya yi daidai da ga ashirin ga watan maris ta shekara dubu biyu da yake lokaci ne sha sha sha ina ta maka sigina ina ta maka sigina sigina nake maka ka rufe asirin ka ji ka rufe asirin sai da ka yanke ma akuya hukuncin kisa to gashi nan sarkin bawa nan ya je kuma ya ya yanka ta hu biyu maza a kai shi gidan ma'aurata idan ya samu lafiya sai saboda haka bari gaya ma ku sake kai kai kai kake ji mun ciwo kai ina wasa da kai ko kake ji mun ciwo wai ka bani ku sake ni za ku sake ni ba ba za ku sake ni ba za ku kai ni da gaske da gaske ku ba kai baka da lafiya ne an kana ka ban da lafiya wannan me yasa ka saka min ango a ba mu muka sama ba wanda suka kawo ka su suka sama wanda suka kawo ni su waye suka kawo ni yaushe kai hakuri za a cire za ka cire mun ko ba za ka cire nan ba kai hakuri kai kai hakuri zan tabbatar ba da cewa kai kai hakuri kai ina so ba za ka zo ka cire mun ba ko sai na tabbatar maka da cewa ni ni na miji ne zan cinye wannan yanzu zan tabbatar ma da ko ni waye ba nan ka kani ba ba karamin tausayin a waisu na ja asibiti nan ba saboda irin onkon da aka saka masa ba karamin onka bane saboda yana irin fuske-fuske hakan nan a asibitin mahaukata Kai, gaskiya ya ban tausayi sosai. Amma ki bani mamaki. Kina da hankali kuwa? Ya za a ce ma'aikacin tausayin kirmina? Ki daina ma wannan tunanin. Daga tausayi fa sai soyayya, kuma kin san babu soyayya a Haka ne Kuma daga karshe ma karki yadda ki cire mishi wannan hanko. Da yanzu haka ma na sa 'yan sanda guda biyu na ce in zai gudu sa harbe shi. Okay sir. ok eh mun shigo asibitin ne to ku jira na ofis na zuwa kai daga ta allura za ka mu ya haka ji in dai ai kai ba mugu bane ai ba ka cutar da dan uwanka ba amincin Allah ya tabbata a gare ka ya musulmi cewa ne salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala kaga dai da hankali na karka damu da shi sa haka yake yakan yi abu kaman yana da hankali amma wani lokaci sai abin ya canja duk zaran lokacin da ya ga za a mishi allura haka yi dan wallahi ba ni ba mahaukaci ba dan Allah ka kama ba kalla ina zuwa ina fara ga maka hankali da ba ina wayo wayo wayo ba na son buda wayo wayo wayo wayo wayo wayo wayo wa daɗin wannan maganar da kamu hakan yana nufi za mu iya tafiya da shi kotu kenan kwarai da gaske in ma ta kama wani daga cikinmu ya je ya ba da shaida a shirye muke mu je mu to kenan na gode ba komai ofisa ni zan karasa domin na ba yara na to kenan mu je ta kama kwana na gode to masha Allah ashirin biyar ga watan afrilu ta shekara dubu da goma sha bakwai a kotu za ta saurari karan malam abu rafika tare da malam ne. wanda ya sai mota ya bashi tun daga ranar bai sake ganinsa ba sai yau da ya kawo shi kotu Malam Tanimu. Motar da aka siya maka ta kai kimanin miliyan biyar. An siya maka ita ne don ka taimaki kanka ko kuma an siya maka ne don ka cutar da wanda ya siya maka motar ka gudu ba sake ganin ka ba sai yanzu da aka. Malam Tanimu. wato dan shi mai motar ya zo ya nemi hakkin shi a wurinka shi ne ka kama shi da faɗa kai mushi duka har ka ji mushi ciwo ko Malam Tanimu, ina maka magana kai kana yi min dariya ko? Ah, Tun da haka zan sa a kai ka gidan kokafi na sati biyu. Ka je ka koyi hankali. In ya so idan ka koyi hankali ka san cewa nan kotu ba wurin wasa ba ne. Saboda haka ku tafi da shi gidan yari. da suka ke ne a Allah kan magana ba a yau ne kotu za ta ci gaba da karar da aka kawo da tsakanin awaisu da kwamishinan 'yan sanda kotu ta umarce ni da in kira malam uwai na nan to malam shi in yana nan kusa ya gabatar da kansa ya mai girma mai shari'a sunana barista ya yamshe san lauya mai wakiltan gwamnati ya mai girma mai shari'a suna na barista m nasir san lauya mai wakiltar gwamnati ya ne girma mai shari'a suna na ne isa alkasi lauya mai zaman kan ya mai girma mai shari'a suna na prosecutor mai wakiltar commissioner of police suna na Malam Awisu, ka yadda da laifukan da aka faɗa ka yi? Ko lauya mai tuhuma yana da abin da zai faɗa? Ban ga abin da kotu take jira da wannan mai laifi. Domin ya faɗa da bakinsa cewa shi ya aikata wannan kisan kai. nan fa kotu fa ba wajen wasa bane amma shi ya yi wasa da kotu domin ya kirkiro hauka ta ƙarya a gaban kotu ban san ko abokin aiki na da ƙarin bayani a kai ba ya mai girma mai shari'a kamar yadda abokin aiki na ya faɗa tabbas wanda ake zargi shi aikata wannan laifin ya kirkiro wa kansa hauka ta ƙarya wanda hakan ya nuna cewar irin wannan sana'ar ya saba yin ta tunda har ya samu basirar ya kirkiro haukar ƙarya don haka ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta gaggauta yanke masa hukunci mai tsanani don ya zama izina ga 'yan baya na gode wannan mai laifi tabbas ya cika mai laifi ya kamata a hukunta sa saboda haukari kirkiro kansa ta karya ya mai girma mai shara wannan mai laifi fa ina son tabbatar maka da cewa ba yau ya fara wannan abu domin idan yau ya fara ba zai taɓa kirkiro hauka na karya da ya yi makansa ya kamata ba ta hukunta sa da laifi mai tsanani wanda zai zama mabayin Allah da wanda suke nan da ma har wanda ba sa nan ya zama musu darasi wanda yake kokarin yi da wanda yake tunanin yi domin ya janye ina so a hukunta su daidai da laifinsa na gode ya mai girma mai shara Um, malam awaisu ka ji dai dukkan abubuwan da aka aka faɗa kana da lauya ne ban da lauya to kana so kotu ta baka lauya ne ya mai girma mai shari'a zan iya tsaya ma wanda ake zargi idan ya amince um, ni ba na so na yankewa mutum hukuncin da zai zama akwai rashin adalci a ciki kuma wannan kotu mai adalci tana jaddadawa da ta yanke wa mutum hukunci yana da gaskiya shi kadai gara ta saki masu laifi guda ɗari um, malam awaisu shin za ka iya fitowa ka yi wa kotu cikakken bayani ko kuma ka kare kanka zan ya mai gira mai shari'a ka'idar doka ce lauyoyi masu tuhuma su tabbatar da ƙa'idojinsu ɗari bisa ɗari idan akwai wani gurbi na shakku ko da kaɗan ne kundin tsarin mulkin arewacin ƙasar nan ya ba alkali dama da yi watsi da wannan ƙarar saboda haka nake roƙon wannan kotu mai adalci da ta duba maganata kuma ta yi adalci a kai gaskiya ne abinda da awaisu abba ya faɗa a bisa kundin tsarin shari'a na arewacin najeriya a cikin irin aiki namu wannan duba da nau'in da ke kai lauyoyi masu tuhuma muna so su tabbatar da babu wani shakku ko kaɗan a tare da su akan maganar da ya faɗa saboda haka wannan kotu mai adalci ta ɗaga wannan shari'a har tsawon mako don saboda lauyoyi masu tuhuma da kuma shi prosecutor da ya tsaya wa commissioner of police su samo shaidunsu da za su gabatar a kotu haka shi ma a waisu ya samo nashi shaidar da zai gabatar wa kotu gaya ma ka janye wannan magana amma ka gaji ka je kana ƙara zaƙewa a kotu kana magana kana cewa sai dai ake mai shin ko kai ka manta ya dangantaka na yake da shi ka sani cewa tare muka tashi da shi tare muka yi wasan ƙasa komi tare muka yi muka yi makaranta tare amma za ka zo ka wulaƙanta shi in ka wulaƙanta shi ba ni ka wulaƙanta ni ba zan ma magana ba kan nan kana ɗan uwana mun fito ciki ɗaya mun sha mama tare da kai kai ka fara rufe lafiyar cewa duk abin da zan yi ne gaskiya a kan da tabbata na kwatar wa mai hakki hakkinsa yaya kana sanar da irin laifin da ya aikata ya kashe mahaifiyarsa ya kashe mahaifiyarsa sannan ya hada da kanwarsa amma duk da haka ya kana cewa cire hannuna a cikin wannan magana ok don ni na gaya ma haka ai na ma faɗa eh na yadda kai aikinka da gaskiya amma za ka dubiya dangantaka na nan, ni ban hana kai aiki da gaskiya ba amma ka duba dangantaka na da shi mana sa'an nan ya yi wukar da aka samu an same ta ne a juye ka ga ma'ana an juya ta kenan don abin ya koma kan mahaifinsa ok abin da zaka ce min kenan ko to shi kenan ba tun tunda ni har zan ma magana ba za ka ji ba ka je kenan da kake so babu ba. ya mai girma mai shara'a ina so wai su ya tabbatar da kotu shi aikata wannan laifin domin ya riga ya bakin sa wai su ba tare da ka ɓata a kanka lokaci ka faɗi laifin da ake zargin ka a kai ko da kotu za ta masu sauci wajen hukuncin da za a ba ma gode a rashin ya mai girma mai shari'a har yanzu ina kan ta akan kare wanda ake zargi don yayi ya mai girma mai shara'a ina da hujjoji guda biyu wanda ina so tabbatar ma wannan kotu mai alfarma cewa wannan bawan Allah da ake zargi shi ya aikata wannan laifi na farko ina da wannan ita ce shida na biyu kuwa ina so kotu ta yi min izini in gayyato asp fati domin ta zo kuma akwai magana da suka yi a waisu ta waya na gode kuma shi. Allah ina so ki gabatar da kanki a wannan Ya ne da wani shara. Sunana ASP Fati. Allah Fati, ina so da Allah ki gabatar wa kotu da duk hujjojin da kika samu kan wannan bawan Allah. ya kamata a yanke wa hukunci shi tun bayan rasuwar iyayena ba na jin daɗin zaman duniyar nan saboda babu wanda nake gani in ji daɗi amma abu ɗaya da ya sa na ci ba zan taɓa yi ta a yanke wa hukunci ba shi bai kamata a ci na bar wa kaina abin tsini ba cewar ga wanda ya kashe ɗan da mahaifiyarsa da mahaifinsa ba saboda duniya za ta sani a baki ta ta tsine mu da wannan magana nake so yi amfani da wannan dama da mai asp party tambaya idan alkali ya ba ni dama na gode maza ka shiga nan da ni ba mu kirwa saka bace a asp party nan ba police station saboda haka adana kalamai ki wato shekarar ta nawa ban shekara ba transfer abin daga lagos tun first july 2016 to abin da yake ba da mamaki ke da baki shekara ba ta ya aka kika san kes din da kai shekara biyu ko uku da ake zargina da shi kai ka faɗa saboda na yi rikodin ina da shi ma a wayata shi tun kin yi rikodin kina da shi a wayanki amma kin taba soyayya ba ba ka da ka taba soyayya ko ban taba soyayya ba bai shafa alƙawarin ba abin da za ka mutum baya akan shi ba laifin da ka aikata akan shi shi za a yi magana akan kuma shi za ka yi yanzu ana asp party na gaya miki kowace irin tambaya ce yana da dama ya miki kuma ke dole ne ki bashi amsa saboda a gaban kotu ki na taɓa soyayya ina son tambaye ki misali sai kuka ji wani tausayin shakatawa ko wani jeji sai saurayin da wanda kike soyayya da shi kina matuƙar ƙaunarsa sai kika ga ya faɗa a rayuwa namun nan da ya faɗa in kika kawo sa za ki iya fito da shi za ki iya fito da shi ko kuma za ki iya bin sa garin cetonsa kuma kuma da tare. Ƙwarai shari'a. wannan sunanta asb fatima kuma a sani na da ita ni mun taba soyayya da ita da muka yi soyayya da ita muka samu matsala da muka samu matsala ta canja mu kuma ta nuna da cewa za ta tabbatar man da aikin ta na ƙasa ka duba wannan magana ya yi shari'a ita ta ce za ta iya bin mutum cikin rami ma'ana da sadaukar da ranta don ta ceci rayuwarsa wannan saurayin sun samu matsala ya ce baya tare da ita na tabbatar har ga Allah za ta iya sarrafin sa daga ta malam ni ba ku taɓa yin soyayya da kai ba soyayya da muka yi da kai ta ƙarya ce saboda akan aiki na nake gaskiya ne akan aiki ki amma ina so ka tambaye yanzu aikin ki da ɗan sanda ya amince ki magana da magana ba lokaci sai kina da iyaye shi za ki iya kashe iyaye? iyayenki ai ba mahaukaciya wacce da kiki ya irin ka da na kashe iyaye na aiki babban ne ah, ni da zan kashe iyaye na saboda ni mahaukaci ne ko da ki to shi ke ya mai gida mai shari'a wannan ce iya tambayoyin da ke so mu ASP party kuma ina sa ɗaukin maganganun da na faɗa saboda na san za su zama hujja na ƙarfi kuma ina roƙon wannan kotun mai adalci da ta kira da aro saboda akwai magana da ke so da tambaye shi kotu ta baka dama a dr ado na kusa idan yana kusa ya gabatar da kansa a gaba. zamanta ciwon da kai da ni kafin mai gidan ke dawo daga kwas ɗin da je ka iya gane cewa ina da taɓin hankali ko kuma da tanda ne kawai da gangan nake yin abubuwa tunda ka gwada a kan aikin ka eh wasu lokuta kakan yi al'amura irin da masu hankali wato yayin da ake hira da kai wasu lokuta kuma kakan dawo ka yi al'amura irin da masu rashin hankali ma'ana ne ka tabbatar da cewa ina da ciwon taɓa hankali na gode ya mai jira mai shari'a ina so wannan kotun adalci da tabbatar da cewa ina ciwon taɓin hankali kamar yadda dokan da ya kula da ni ya faɗa amma abin da zai gaskata wa wannan kotu shine ina son iya magana da dokta idi idan kotun nan mai adalci ta ba bani dama Kotun ta ba baka dama a dr idi idan yana fusa kotu tana da bukatar sa Dala ah, ina so dan maka waɗansu tambayoyi ne za ka ji kamar za su fita a shirya na amma ka kada mu duk a cikin ka. Akwai wata mata sunan ta Hajiya Hafsa matar Alhaji Afa, wanda suke zaune a nan layin Loro. Ka san ta? Kwarai kuwa. Wannan matar na taɓa jin labarin kai ne likitanta. Haka ne? Kwarai da gaske. A iya zamantakewar ka da ita ka gane cewa ba ta da hankali tana ɗauke da ciwo ma'ala na hauka ko kuma kawai da gangan take kuwa hajji hafsa tana ɗauke da ciwon hauka tare da ita kuma shi wannan ciwon haukan ana iya gadansa ko kuma kana ganin ba a iya gadon ciwon haukan to a nan muna iya faɗin haka to wannan matar hajiya hafsa matar alhaji abba ni ɗanta ne Allah ta taɓa bayan labarin cewa lallai tana da wani ɗa da ke karatu a sokoto da ke jami'ar sokoto um, doctor mu dawo kan abin da ya ajiye ma'ana wani, za ka kai kamar shekara nawa kana wannan aiki Aƙalla zan samu kimanin shekara ashirin da waɗansu watanni na practicing a wannan shekara ashirin da wasu watannin kana ganin kawo warkar da marasa hankali da suke kamar kamar guda mm, gaskiya ba za su duba dole sai an duba records duda ba ke ka fara duba na ba za ka iya gane ana ɗauke da ciwon hauka da na gane da wajen mahaifiya ko kuma za ka iya ganin kamar ina wasa da hankalin jama'a eh abinda bincikenmu ya tabbatar mana da shi akan ka shine wani lokacin mukan same ka kana behaving normal wani lokacin kuma kana behaving abnormal wannan dai ana raka kwarewa a matsayin ka wanda ta shekara 25 kana aiki ya tabbatar maka da cewa patient din da aka kawo yana dauke da wannan cutar tabbas kwarewa na tuna gode da hutu za ka iya tafiya ya mai jiragen shari'a ina son wannan kotun da adalci ta duba maganganuna kuma ta zauna ta yi nazari a kansu saboda ta yi adalci ni dai iyakacin shiduna da na gabata ke na tabbatar da cewa ina ɗauke da wannan abin saboda haka daga wannan lokacin na shigo na samu nata daga wannan lokacin ciwon ya motsa a bisa abubuwa da kuka saboda haka wannan kotu za ta ɗaga wannan shari'a zuwa mako guda dalili kuwa shi za mu zauna mu yi la'akari da irin bayanai da ɓangare biyu suka yi don saboda tabbatar da adalci akan wannan shari'a saboda ita wannan kotu mai adalci da ta yanke wa mutum ɗaya mai gaskiya hukunci gara ta saki mutum ɗari masu laifi don haka wannan kotu ta daga wannan shari'a sai bayan sati guda a dawo kafin nan mun tabbatar da waye ke da gaskiya wane ne kuma bai da ita. abin da ya kama mu cika gaba da bangarori guda a bisa tsarin aiki namu wannan duba da ke kan lauya wanda yake tuhuma da kuma wanda ake zargi shi wanda ake tuhuma ya yi kokari kuma ya kawo ya irin hujjojinsa da ya kamata ya bayyana wa kotu yamin ya kare kansa sannan kuma shi lauya wanda yake tuhuma ya kawo wasu maganganu wanda ke. ba sa daidai akan ka'idar da kotu take bukata saboda haka wannan kotu mai adalci na sha faɗa muku cewa da ta kama mutum ɗaya mai gaskiya ta ɗaure shi gwara ta sake masu laifi guda ɗaya bisa la'akari da wannan abubuwa da shi a waisu abu ya faɗa wannan kotu mai adalci ta yi watsi da wannan shari'a saboda haka wannan mai kotu mai adalci tana gargadi ga hukumar 'yan sanda da kada su sake kama a wisu in ba ya yi wani laifi na ba saboda haka duk kuma wanda yake shan ko kuma yake ganin wannan shari'a ba ta yi mishi ba yana da dama bayan kwana 90 ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa me eh haba ranki ya daɗi. ai bai kamata a ce kin bakon da ya shigo miki da amincin Allah ya tabbata a gare ki ba da tsawa ba ai ni a na kamar ki mai ilimi yar sandan Najeriya mai girma wadda wa'yansu 'yan sandan suke bin bayanta idan aka ce mata amincin Allah ya tabbata a gare ta tunda ita musulma ce sai ta ce amin sai ta bani waje in zauna tunda ni kwanta ne sai ta bani ruwa mai sanyi sai in sha sai ta ce min me ke tafa da kai amma babu ruwa babu amsa sallama babu zama sai ki tare ni da iyo ai bakon kirki bakon arziki shi ake ba guri ya zauna har a kama amma ba wako irin ka ba criminal ba na ji kuma na yadda amma abu ɗaya nake roƙon ki da shi don Allah ki amsa sallama ta kuma ki saurare ni ki bani minti biyar kacal ki bani waje in zauna Aminu alaikum salam ka zauna Na sani Fati ba wai kina kyamata bane amma kina tsoro ne ko kina shakka saboda zan iya zuwa miki da mugunta ma'ana shi ne na san yanayin aikin babu yadda za a yi kama mutum ki kai shi kotu ki kai shi police station ki a shi aiwaye daga baya ya zagaye ce yana son ki ki amince haka ne ina jin ka fati wallahi jiya yadda na ga rana haka na ga dare hotunan fuskarki sai fito min suke a ido shine na ce barin jefa tsuntsu biyu da dutse daya na farko miki guriya in ƙara miki guriya. a fisa, sama man lafiya da kika yi na biyu kuma ina roƙonki da allah ki fito ki gaya min gaskiya tsakaninki da allah cewa duk soyayyar da muka yi da ki dama can yaudara ne Ka gama? Hmm, na gama. Taimako ayi kai ne. Saboda haka mu fatan mu dama ka daina. In kuma ai ka daina, ai shikenan. Sannan kuma ni magana na biyu tun a kotu na gaya maka cewa ni dama ba san ka nake ba tun asali. Saboda haka sai ka nemi inda dare maka. To shikenan. Ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki. amma zan ajiye miki kati na na san za ki iya buƙatar sa a kowane lokaci idan kuma na ƙara ganin ka a ofisin nan wallahi sai na sa a kulle ka ka ji na gaya maka ko kin ga tafiya ta ni da fati da fati da fati ni da fati ni da fati zum ni da fati zum ni da fati zum ni da fati zum ni da fati zum ni da fati zum ni da fati zum ni da fati zum ni da fati hankali kuwa ya za a ce ma'aikaci da tausayin kirmina ki daina ma wannan tunani ka tausayi ba sai soyayya kuma kin san babu soyayya a cikin a gaskiya bari in kira shi bari kira shi na san idan na kira shi yanzu zai iya rabi waran bari gobe na san zai zo ofis ina ko jibi idan ya zo ofis dina zai ce yana suna idan ya ce yana suna kuma zan ja masa aji idan na ja masa aji na san zai zuciya ya tafi idan ya tafi sai in kira shi da daddare kai zuciya ni da fati ni da fati ni da fati na na na na na ni da fati da fati da fati zum ni da fati zum ni da fati da fati da fati zum ni da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam me ka ka office ina abin da ya kawo ni ba wani abu bane kara na kawo kuma a matsayin ki na wadda kika alƙawari za ki kare rayukan mutanen da dukiyoyinsu na ga ya fi cancanta in zo wajen ki dan na san ki dan na san abin zai fi zuwa min da sauki eh ban ce ka kara zuwa gurina ba ban maka gwani akan ka kara zuwa inda nake ba to barka jin ga maka yau bara ka bar station nan ba sai na kulle ka me abin faɗa bayan ke ya yi cewa za ki kare rayukan mutane da dukiyoyinsu abin da ya kawo ni ba wani abu bane kara na kawo nan gurin ya maka mara kanta gurin kawo kara ka wuce ka tafi kanta ka je ka kara amma ba nan gurin ba dan kin ganna nan ba za ki ce za ki yanke hukunci a kaina ba tare da sanin cewa me ya kawo ni ba ko me ke tafe da kai abin da yake tafa da ni wani ne ba kawai daga dan hayaniya ya dau wuka haka nake haka nake kawai yana neman zo goma sai ne haka da yanzu ya bar mamun a ciki Allah ya tsallaka da ni cewa ce bari zo police station in faɗa dan abu mun kaji na sai ka wuce ka tafi office na uku ka ce in ji ASP fa ka bada statement ba zai yiwu ba ke nake so ki dauki statement dina ki shiga gaban mota mu je a kamo sa dan a gurfanar da shi a gaban kuriya what nonsense ka kana nufin zan koya min aiki na ne ah Allah ba ki hakuri ba zan koya miki ba amma bari in ji harbe ni kashe kin ga hankalin ki ya kwanta ya kamata ma in kai kewaya ga police station barin zaga Allah dan dada ya Hello? Hello? Wa yake kira na da tsakiyar dare haka? Sunana ASP Fati Tanko. Lafiya kike kira na da tsakiyar dare haka? Lafiya kalau. Na kira ka ne kawai in baka hakurin abin da ya faru. Dan Allah dan Allah baka yi hakuri. Ai babu komai ai. Kana nufin ka kenan? Allah ma muna masa laifi ya yafe mana balantana mu yan adam don haka ki bari kawai ni na yafe miki. Alhamdulillah. na gode ma Allah idan ba za ka damu ba ina son ganin ka gobe a ofis ina in zo kuma in zo in miki me fatima in zo duk wani abu da ya faru ai ni na jawo kaina kar ki manta ba kin man na dai kin man na biyu in zo na uku na san me zai faru kawai da ishe da safe sai an jima hello hello hello haba a su ya za ka kashe mu waya wallahi tallahi tun jiya ko rantsawa ban yi ba inda na rana haka daga dare tun allah a waisu kunnuwa na ba sa son jin wani kalma a gare ka da wuce ta yafiya ko kuma ta soyayya fati ni na baki kaina da rayuwata amana don na tabbatar cewa ba za ki taba cutar da ni ba kuma abin da nake so in gaya miki shine wallahi wallahi ina san ki ba san iya rayuwa babu biki ba fati don allah ki kasance da ni ki kasance da ni fati abin da na riga na maka ya wuce ya zama min dole ne amma zuwa da ni na kama ka wallahi ba a san raina ba ne ya zama min dole domin aiki na ne karki damu kin san kina kuka kina neman nima ki rika sani yara na ta kurlizin kurlizin shi what babban sani ni na bai ne gobe sunday ba kurlizin yaran ba you are not serious come on ka je kurlizin yaran nan yanzu yasa ke da taurin kai me na gaya miki akan yaron nan ba na gaya miki kan na ƙara ganin ki da shi ba to this is the first and the last warning idan na ƙara ganin ki da shi sai na yi miki ishin kwairi wallahi I'm sorry sir mun riga mun yi magana aure da shi dan yanzu ma ka za mu zai je ƙauyen mu for introduction ban yi mamaki ba yaron da kika sa aka wulakanta yaron da kika sa aka dake shi aka ci kika ɗauke shi ke kai shi kotu yanzu kuma kina gaya min wai za ki akwai shi I'm sorry saboda mun yi magana aure tsakanin da shi. Ke what nonsense ina faɗa kina faɗa? To bari ki jin gaya miki. Kan na sake ganin ki da yaron nan ko kuma na sake ganin ki da shi. Lucy. Haka ke zuwa mun station a irin wannan dressing din na outfit din naka? Operation zaka tafi? Eh? What do you mean? Eh? Di wannan kayan. An ba ku sababi ko ba ba ku ba? A ni ba ban ba. Ina son in na dau albashi ne sai in yi uniform ɗaya eh, in yi uniform kala biyu in ke caccanja. To, kar ka ƙara zuwa min station da wannan kayan a jikinka. Kana jina ko? Na riga na gaya maka. me yasa ka zo min station kana so ka janyo min bala'i ne ko kuma mene ban gane ina so in janyo miki bala'i ba me da na zo ganin amma ka san akwai problem zuwa ka station nan ko ka san akwai there is big problem zuwa ka station nan ka ga ka sani ko ce ke da ikon hanawa ko sakawa ba ni ba saboda haka abin da nake so in gaya rage anan shine nan wajen an gina shi ne ko kuma an tanaje shi saboda mu ne saboda haka abin da nake so ki sani guda ɗaya shine ido na ne yake son ganin ki kuma sai na zo na ganki a inda kike haka ka ce shikenan ka tafi gida idan na tashi aiki zan zo sani kin yi alƙawari ba da ni da fati ni da fati da fati ni da fati na na na na la kaga da yanzu da muka zo nan gurin ai yafi amma jiya kaga da ka biyo ni ofis har query aka bani query wannan tabbatar min da cewa wannan mai gidan naki yana son ki saboda kin ga yadda ya saka ra'ayi akan wannan magana har ya sa aka baki query wannan ya nuna cewa son ki ki amma babu damuwa wannan dama ce ta zo mana to yanzu ya kake so ai kin ga yanzu kamata ya a ce kin nemi hutu idan kika nemi hutu a ofis shikenan in ya so sai mu je garin ku in gabatar da kaina tun da na nake kan yi an kara ya aure kin ga akwai katanga tsakanin ki da shi nan. kana nufin Allah da nan. mu saka dai kamar mandi saboda in kika sa da kin ga gobe lahadi zai iya ganewa akwai wani matsala amma in kika sa mandi wani ta abin ya dan fara fita a zuciyar shi ko shi kenan ba da Allah ya kuma ko amin no yanzu kamata ya matashi mun dan je ga bishiyoyi nan kasan muna dan hira ga kai dai ka cika son hutu wallahi to ba zan so hutu ba Dalla ina da. Ina za ka ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਜੀ hancinka. Kyan maci amana mutuwa, kin ci amana ta, bi ma na ci amanaki. Don haka, daga ni hakki ya cancanci mu mutu. Na ce mu mutu, mutuwa za mu Wannan jus ɗin da muka sha, daga ni hakki na sa guba a ciki. Don haka za mu mutu. دفاتي سم لا لا لا لا لا ني دفاتي سم سم سم دفاتي دفاتي دفاتي da fati da fati gane na yi kuskure na tabbatar da kuma kuskure na asp fatima ki kwantar da hankalinki wannan ba wani abu bane kuma na yi magana da likita ya gaya mun wannan gubar da kika sha ba za ta miki illa ba saboda daman ita sai mutum ya yi awa uku da ita tukunna take mu Allah ya taimaka ba wani illa da za ta yi amma kana nufin an tabbatar da cewa a wasu ya mutu kwarai da gaskiya mutu ina da tabbacin yamu akwai wata magana da na ina so in gaya miki kuma ba wani abu bace ni dai mata ta Allah yi mata rasuwa kuma duk ranar da aka kawo ki ofis din nan nawa na ji ina son ki amma sai na fuskanci wannan yaron ya dauke miki hankali shi yasa na yi baya da ta wasu yi kana nufin zaka iya aure na kenan kwarai da gaske ne zai hana ai amincewar ki kawai nake nema in dai kin amince kuma tsakanina da Allah nake son ki mata ta Allah ya mata rufuwa. a yau ne nake so in tabbatar miki da cewa soyayya tsakanina da Fati mutuwa ce kadai za ta raba ai da man soyayya da ke tsakanina da kai mutuwa ce kadai za ta raba mu amma me yasa kamar irin kina ganin akwai abin da ya fi zuciya nisa gaskiya ba to ta ce ce wani nisan kiwo sai ta hango wai a ce wannan zoban da na same ki a cikin nan a ce guba na same ki sai kika sha wai zuciyar ta ba ta tsaya a nan ba kin fahimta ai sai ta tafi wai sai ne tunanin saka gubar har ta janyo da na yi sanadiyar rayuwata ke kuma an roshin ɗinki asibiti an dakatar da gubar kin san me faru? kin dan su samu wayansu ciwuka a cikin ki kuma DPO Kamis ya aure ki kin ci gaba da aiki. Forget about this. This is an imagination. Ya saka dinga faɗan irin wannan magana. Ai tsakana ni da DPO Kamis babu soyayya. Ka daina tunanin haka tsakanina da yin shi saboda babu soyayya tsakanin da shi. In har akwai soyayya da ko tuntuna mai ita. Shikenan tunda kika faɗa haka amma abin da nake so ki sani shi ta ce take hango haka amma tunda kin ce a bari an bari ni da fati ba mutuwa ce za ta raba kai na fati ne da kai da fati babu rabe ba soyayyanku yana da ban sha'awa 你的发髻，你的发髻，你的发髻，你的发髻，啦啦啦啦啦啦。